Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma makeri. a jiya juma'a majalisar dokokin amurka mai rarrabuwan kawuna ta ba da amincewar karshe ga manufofin jam'iyyar democrat a kan sauyin yanayi da kuma kudurin dokar kiwon lafiya lamarin da ya baiwa shugaba joe biden nasara a kan farfado da muhimman ayyuka wanda jam'iyyar ke kyakkyawan fatar za su sa ta ci gaba da rikirin jayin majalisa a zaben watan nuwamba majalisar ta bi layin jam'iyya ta kada ƙuri'u 220 akan ƙuri'u 207 ta tabbatar da dokar wadda ita ce mafi girma wurin inganta batun yanayi da kuma shirye-shiryen zamantakewa wanda biden da jam'iyyarsa suka yi hasashen gani tun a farkon shekarar da ta gabata baya ga haka 'yan jam'iyyar democrat sun yi farin cikin bayyanar da nasara akan manyan manufofin kamar samar da saka hannu jari mafi girma da majalisa ta yi don magance hayaki mai guba da kyautata farashin magunguna da kuma karban harajin manyan kamfanoni wata ƙuri'ar da suka yi imani tana nuna cewa za su iya cin nasara daga zaben da aka saba yi na rabin wa'adi da ke bude hanyar shiga washington kakakin majalisa nancy pelosi ta democrat a jihar california ta ce yau ranar murna ce rana ce da za mu ɗauki wani babban mataki a cikin muhimman ajandar mu ta ce matakin ya dace da lokacin yana tabbatar da cewa iyalanmu sun samu sauki kuma duniyarmu ta tsira su ko 'yan jam'iyyar republican sun bayyana su ga dokar suna masu kiranta a matsayin manufa mara amfani na masu sassaucin ra'ayi wanda zai kara haraji da tsadar rayuwa ga iyalai an daba ma wani dan ahmadiyya marasa rinjaye a pakistan wuka har lahira a tsakiyar lardin punjab a jiya juma'a bayan da kirera kenya yabon jam'iyyar islama mai tsauraran ra'ayi 'yan sanda sun bayyana wanda aka kashe a matsayin nasir ahmed mai shekaru 62 inda suka ce nan take sun kama wanda ya kai harin mummunan harin ya faru ne a rabuwa mahaifar wasu tsirarun amadiyyar kasar da aka dade ana tsangwamar su babban mai magana da yawun 'yan tsirarun ya ce wanda aka kashe yana jira ne a babban tashar mota a birnin domin tafiya makabarta don yin ta'aziyyar girmamawa lamarin da ke zama al'ada ga 'yan amadiya da dama 'yan amadiya na daukar kansu musulmi amma majalisar dokokin pakistan ta ayyana su a matsayin wadanda ba musulmi ba a shekarar 1974 sa'annan ta kara yin kwaskwarima ga dokokinta a shekarar 1984 don hana 'yan amadiya yin musulunci ko a kaikaice ko kuma kai tsaye kazalika an hana kungiyar tsirarun shela ko yada ta a jama'a da gina wuraren ibada a ƙasar pakistan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc majalisar ɗinkin duniya ta kira da gaggauta shiga tashar makamashin nukiliyar ukraine da aka yi wa ƙawanya wanda ukraine ɗin ta yi ikirarin makaman roka da rasha ta harba ya taɓa wurin shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a wani jawabinsa cewa an samu ƙarin hare-haren rasha a kusa da tashar nukiliyar saprosia tashar nukiliya mafi girma a nahiyar turai a jiya juma'a rahotanni sun ce an gwabza mummunan yaki da makamashin atilari a wurin shugaban sashen kula da makamashin nukuliya a majalisar ɗinkin duniya ya ce akwai gagarumin hadarin fadawa bala'in nukuliya in ba dakatar da fadar ba kana aka ba masu bincike damar shiga tashar a ƙarshe wata tarzoma a gidan yari da ta yi sanadiyar mutuwar fursunoni guda biyu cikin sauri ta bazu a kan tituna a jihar ciudad juarez ta kasar mexico inda ake zargin 'yan wata kungiya ne suka kashe karin mutane tara ciki har da ma'aikatan gidan rediyo guda hudu kamar yadda jami'an tsaro suka sanar a jiya juma'a yawan tashe-tashen hankulan ya tunatar da wani lokaci mafi muni a nan juarez din fiye da shekaru goma da suka shuɗe kungiyoyin manyan masu hada-hadar kwayoyi na mexico suna amfani da gungun kungiyoyin cikin gida don kare yankinsu da kuma aiwatar da ayyukansu labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro, Assalamu alaikum. barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A yau za mu duba yadda 'yan ta'adda suka sake sako ƙarin fasinjojin jirgin ƙasan nan guda bakwai. Shin wani hanya aka biya aka sako waɗannan fasinjoji? Wani rawa kuma babban malamin nan da ke birnin Kaduna, Dr. Ahmad Gumi ya taka wurin sako waɗannan mutane. A wani hali suke ciki a halin yanzu? Wani hali kuma sauran fasinjojin ke ciki a cikin daji? domin jin amsoshin waɗannan tambayoyi da masu sauran ƙarin bayani sai ku biyo sannan a hankali. To madalla. Babban malamin addinin musulunci nan da ke birnin Kaduna a Sheikh Dr. Ahmad Abubakar Mahmud Gumi ya taka rawa gaya wurin sako waɗannan fasinjoji. Kuma mai magana da yawunsa Malam Tukur Mamu ɗan yan fika wanda shine shugaban kamfanin Fuza Communications da ke wallafa jaridun Desert Herald a birnin Kaduna. ya mana karin bayani. Salamu alaikum wa rahmatullah. Da farko dai ina so in tabbatar su masu sauraro akan lalle an samu nasarar kubutar da mutane guda bakwai daga cikin wanda suka rage a daji na wannan harin jirgin ƙasa da aka kai. sannan wannan nasara da aka samu ba ni na samu wannan nasarar ba maganan gaskiya duk da na san duk abubuwan da yake gudana. wanda ya yi nasarar wannan al'amari wanda kuma za a ba shi kareditin wannan abun shi sheikh dr ahmad abubakar mahmud gumi shi ya gabatar da wannan sanin kowa ne tunda aka fara wannan abun ma bai shiga ciki ba saboda sarkakiyar da wannan abun yake ciki da kuma yanayin yadda gwamnati ta ɗauki abun wanda yana ganin cewa ba hanya ba ne na samun sasanci da kuma kawo karshen wannan al'amari amma ganin wannan bidiyo da ya fita na karshe wanda ya nuna irin hali da wayannan bayan allah suke ciki da kuma yara da ya gani a cikin irin wannan hali wanda har ya saka shi kwalla to gaskiya hankalin shi tashi ya ga ya kamata ya shiga cikin wannan abun koda sau ɗaya ne especially in wannan abin zai za a samu dacewa wajen fitar da wannan yara to a kan wannan ne aka fara kokari yana ta aika musu nasiha nasiha akan ah, haikin wannan yara kanana da zai iya bin su wanda ba su ji ba su gani ba sannan kuma halin da yaran suke ciki na rashin lafiya tun dai ana dai ta abin nan har aka samu nasara a kansu suka fara ganin cewa lallai ya kamata su yi wannan to yana ɗaya daga cikin gaskiya abin da yasa aka samu aka dace a yau to shin wani hali suke ciki bayan waɗannan fasinjojin jirgin ƙasa sun shaƙi iskar 'yanci sannan halin da suke ciki kuma gaskiya ƙaramar ma ita ce wato zainab wato miji ne da matar shi da kuma yaran su hudu shi mijin abubakar idris garba ita matar maryam abubakar garba shi yaro kuma akwai ibrahim eh, abubakar garba ɗan shekara goma akwai fatima eh, abubakar garba yar shekara bakwai akwai imran abubakar garba ɗan shekara biyar sai ita zainab din abubakar garba yar shekara ɗaya da rabi to ita kan tana cikin ita ma mawuyacin hali gaskiya don al'amarin sai dai wanda ya gani kuma abin ban tausayi matuka sosai sosai sannan su waɗannan da aka sako a baya bayan nan shin an biya kuɗin fansa maganan kuma ko biyan kudin fansa ko rashin biyan shi ni ban san da wannan ba amma abin da nake so in tabbatarwa al'umma shine akwai abubuwa da muke mantawa maganan biyan kudin fansa a najeriya na farko dai ba yau aka fara ba hukumomi sun san ana yi a kudu ne a arewa ne duk inda ka ga dan ta'adda ko 'yan bandits ko kuma 'yan eh, eh, mutanen ko naja delta ko na sun ɗauki mutum yawanci abin da ake karewa kenan suna yin shi ne burin kansu burin na duniya sannan kuma suna yin shi ne don biyan bukatunsu wanda suke ganin cewa ta haka ne za su samu nasara wanda kuma ba nasaran ba ne kenan a sannan kuma a koyaushe ni ina karfafawa cewa gwamnati ita take da karfi ta, yi discouraging hana biyan irin wannan fansan kuma discouraging din ba wai ita ne za ta ce ita ita kaɗai ba za ta bayar ba a'a in ta gyara abubuwan da suka lalace wanda har ya kawo irin wannan fitina to mutum ma ba zai samu ma daman ma da zai biya kudin fansan ba kuma in fact tabarbarewan tsaron ma har ya kai a sace mutane ba za ma a yi ba balantana a bada kudin fansa. to ko waɗanne irin mutane ne suka rage a hannun 'yan bindigar a halin yanzu Ah, to sannan ah, sun tabbatar da gaskiya ah, halin da suka bar sauran mutanen nan a ciki hali ne wanda kamar yadda na ci gaba da nanatawa gwamnati ya kamata ta shiga cikin wannan abun da gaggawa ta kawo sauki a al'amarin nan gaba daya in kai la'akari ma da kusan duk wanda suke wajen yanzu suka rage wallahi mutane ne wanda ba su da galibu mutane ne wanda ko abu kaɗan aka ce su kawo su fanci kansu ba za su iya su kawo ba to al'amarin akwai akwai damuwa a ciki a halin yanzu menene abin da ya kamata a yi don kubutar da sauran fasinjojin da ke cikin daji a hannun 'yan ta'addan inda sauran nan suka samu suka fita inda karfin gwamnati yana amfani wajen fitar da wayannan mutanen a cikin wata hudu da wani abin nan kasan da an fitar da mutane da yawa yanzu abin da ya tabbatar mana shine sasanci ne kadai zai iya fitar da wayannan mutanen da suka rage so yana da kyau ga gwamnati su bi wannan hanyar da na fara bi da farko kafin in janye da kuma shi wanda shagumi ya yanzu wanda aka samu nasarar fitar da wannan bayan Allah a ga in aka yi haka to ina gani za a kawo karshen wannan abu malam tukur mamu mawallafin jaridar desert herald a gefe guda kuma a babban malami a jami'ar abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ga yadda ake kallon al'amarin a gaba ɗaya. Uh, alhamdulillah an sake fito ko kuma sako wasu fasinjoji da aka kama aka garkuwa da su a cikin Nigeria a uh, dajinan Nigeria yanzu kusan wata ana neman hudu ko da sama da hudu. Abin mamaki ne a ce a ƙasa kama najeriya wacce take da hukumomin tsaro ingantattu da suka wuce goma sha hudu masu ƙarfi da aka kashe wa kudade sun kai biliyan bakwai a shekara bakwai a ce akwai wata tsakuwa ma da taɓata a cikin ƙasar najeriya da aka ce wa'annan hukumomin ƙasa su nemo ta su fito da ita ba za su iya ba sannan kuma a yi tunanin cewa ci gaba ake samu idan an rike 'yan najeriya ko ana ba da wasu kuɗaɗe don a sake su ko kuma ana shiga wani yanayi na yarjejeniya don a sake su wannan eh, abin tashin hankali ne dole a yi munna cewa wa'annan sun fita amma abin tambaya shine wani matakai aka ɗauka na fitar da su da iyalansu da 'yan uwansu da abokan arzikinsu shin tara kuɗi aka aka bayar aka fitar da su tausayi ne yasa aka fitar da su ko kuma wata bukata ce muhimmiya da ba a sani ba da su 'yan ta'adda suka yi yarjejeniya da gwamnati aka ba su a ɓoye sannan suka yarda su fitar da su to daga dukkan alamu dai eh, eh, jita-jitan da ake ji kuɗi ake tarawa ana kaiwa ana fito da mutane tunda ko kudi ake dai kuɗi ake tara ana fito da mutanen to kasuwa tana bude to sai dai mu ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un kowa ma zai iya zama ya samu kanshi a cikin wannan hali a kowane lokaci tunda harkar samu kudi ce masu dumbin yawa cewa an kasa wani abu ne da dole 'yan najeriya su koya idan har suna son su 'yantar da kansu a irin tsari na yanzu da yake demokradiyya turjewa gwamnati a yi mata wato ƙi naki ba wai sai ranar zaɓe a shekara ɗaya a shekara hudu a yi so daya ake yi ba in ana demokradiyya idan abubuwa ba su tafi daidai ba 'yan gari da 'yan kasa da suke cikin ƙangin kakanikaye suna fitowa su nuna bijirewarsu na a gyara musu ko kuma ba za su yarda da tsarin ba idan 'yan najeriya suka zo suka zanga-zanga irin ta lumana suka daina aiki suka daina tafiyar da harkoki suka ce kasa ta tsaya sai sun fita daga cikin wannan ƙangin to watakila shugabanni za su ɗau matakai da za a iya fita daga wannan kangi idan kuwa aka yi tafi da jahilcin cewa ai sai dai ran da ka canza wani shugaban kasa ko wani shugabanni sannan za a iya samun canji to sai a jira sai kowace shekara hudu ko shekara takwas a ga wani irin daukowa aka yi wani irin zaben tumin dare aka yi ko a cikin mutanen da suke nan ko kuma zaben alheri aka yi a cikin mutanen da suke nan da suke neman mulki wannan muhimmin eh, dalilin da ya sa ake ci gaba da kuntatawa 'yan najeriya irin wannan hali kenan da kuma ba abin da yake faruwa har yanzu 'yan najeriya ba su yadda cewa shugabanninsu ba ne suka kasa asali ma har yanzu a kowanda suke fitowa suna kare wa'annan shugabannin suna jinjina musu suna ganin kama ba wani abu ba ne don za a iya daukan 'yan najeriya a kama su a jiya kulle su a rinka azabtar da su sai an nemi kuɗaɗe daga wurin 'yan uwansu talakawa ko masu kuɗi masu hali ko marasa shi sannan za su iya fita daga wannan ƙangin wannan abin da ya kamata a jawa layi kenan a fahimci a inda 'yan najeriya suka samu kansu yanzu idan an fahimta sai a fara neman kuma me mafita mafita kuma ba ta wuce su 'yan najeriya su iya haɗa kansu su ce ba su yarda da wannan tsarin ba kowa yake tafiyar da gwamnatinsu kowaye shi bai cancanta a ce an yarda ana tafiyar da gwamnati sannan mutane suna shiga irin wannan yanayin sannan ana buris ana ɗauke kai ana ci gaba da sharholiya ba idan kwa ba za a iya haka ba to ina ganin kasuwancin nan na ɗaukan mutane sai kuma abin da allah ya yi Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Eh, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. A madadinsa da kuma sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan Maina Kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauran gidan don murya Amurka barkamu da wannan lokaci. Da kuma kasancewa da ku da shirin da ɗan gari. Shin da yake zagayawa domin lalubo garuruwa masu tarihi da kuma jin shinsuwa suka kafa wannan gari. Menene garin ya shahara da shi? Sunana Abdurrahman Kabir Jani dauke da shirin. To madalla yau a cikin shirin muna garin 'yan ɗaki da ke karamar hukumar kaita ta jihar Katsina kuma muna tare da Dr. Kabir Umar Musa 'yan ɗaki domin jin suwa suka kafa wannan gari na 'yan ɗaki. Wato shi wannan gari na 'yan ɗaki tsohon gari ne. Tsohon gari ne waɗanda a mutanen kaman za a ce Fulani ne. fulani ne suka kafa so kuma an kafa shi kusan shekara tun wajen 1450s ka gane kusan zai kai shekara 400-500 haka ka gane so fulani ne suka kafa shi shi yasa za ka ga garin ayi idan ka shiga za ka ga akwai irin itatuwa na kuka haka wannan itatuwa na kuka din dama da inda fulani suke za ka ga akwai kuka saboda wani lokaci nono idan ya yi karanci ana sa ana amfani da shi wannan 'ya'yan kuka din so shi ne shi yasa ka ga garin haka da kuka ko ina kuma shi yasa za ka ga garin inda zai tabbatar maka da cewa tsohon gari ne garin 'yan daki za ka ga gari ne mai ganuwa so duk garin da ka gani yana da ganuwa a kasar hausa to tsohon gari ne shi yasa zaka ga a yan daki zaka ga akwai kofar gabas akwai kofar gusun akwai kofar yamma yawa so kuma har yanzu akwai kufen shi wannan ganuwar da aka yi eh, so su kuma sun yi wannan ganuwar ne a wannan lokacin saboda irin lokacin ana kamen bayi kamar yadda su tsakin mutanen garin suka gaya mana cewa su ana saboda kamen bayi ne da ake sai aka yi wannan ganuwa din saboda protection wato saboda kare kariya a kan wannan abin nan din an kuma samu wani lokaci wanda shi sarkin katsina saboda shi garin yan daki yana da link wato yana da alaka da sarkin katsina shi yasa za ka ga ko yanzu masu mulkin garin za ka ga mutane ne wanda suke da link wato suke da lineage suke da jini da gidan shi dukko ka fahimce ni so akwai wani sarkin katsina wanda yake zuwa yana hutawa a wurin kamar wajen hutawar shi ne tun tali-tali wannan lokacin so shi wannan sarki a wannan lokacin idan ya je nan yana hutawa wa so shi ne kusan asalin kafa shi wannan garin a wannan lokacin ka gane so lokacin so akwai wani kuma labari da wani yake gaya mana cewa ai akwai sarkin ma da ya taɓa rasa ran shi saboda ya zo aka yi mai bore duk da yana zuwa wurin aka yi mashi bore na manta ban gaya maka ba ɗan ɗaki sarki ya je gina wani ɗaki gare shi dan daki wanda yake hutawa eh. to shi yasa daga wannan dan daki din shine aka samu yan daki asalin sunan garin kenan yawa hmm. so kuma ina so in gaya maka cewa mutanen garin mutane ne jajirtattu wanda ba su bari a yi masu wani kama karya ko wani abu wannan abun yana daya daga cikin dalilin da shi wannan wani tsoho ne yake gaya man cewa sun taba yi ma wani sarki da ya zo yana zalunci a wurin in ya zo hutawa sun taba yi mai bore har ya rasa ran shi har aka kashe shi hmm. shine garin sai ya fashe sai daga baya kuma garin sannan sannan aka dawo aka sake haɗa shi. Rana abubuwa ne garin da yan ɗaki ya shahara da su. Wato garin yan ɗaki abinda da ya shahara da shi magana ce ta noma ka gane da kiwo. Hmm. Saboda dama su Fulani za ka ga cewa ai inda suke dai akwai kiwo akwai noma. Hmm. So noma da kiwo ne suka abin nan a garin ka gane sai kasuwanci shi ma kasuwancin ka ga cewa kasuwancin saboda kaso garin ma da daddare ake cinta ka fahimce ni ka ga da daddare ake cin kaso da rana alhamis da daddare shi ta kuma abin da ya sa saboda ana kasuwanci ne tsakanin na dabbobi a lokacin mm. ka gane saboda su dabbobi ne filani ne dabbobi gare su to da daddare matafiya ko fatake zan ce maka waɗanda za su je cin kasuwar kai ta ranar juma'a to sukan yada zango a nan wurin da daddare sai shi yasa sai aka kafa wannan 'yan kasuwa a ɗanyi cinikin dabbobi kafin da safe a ida takewa saboda lokacin a tafiyar ƙasa yake yi sannan kuma akwai issues na kamar garin a yanzu zamanin da muke magana yanzu garin a ƙaramar hukumar kaita yana ɗaya daga cikin garuruwan da ko kuma ƙauyukan da suke takama da mutane masu ilimi saboda tun farko za ka ga akwai issues na masu masu ilimin addini a wurin akwai masu ilimin addini akwai malumansu da sauransu so kuma yanzu za ka ga cewa suna da masu ilimin boko saboda kamar yan ɗaki yanzu ina gaya maka a ƙaramar hukumar kai ta yan ɗaki ce ta fara fidda farfesa a Allah ya ji kanshi professor Aminu Isiyaku yan ɗaki wani historian ne wanda ya koya a jami'ar Usman Dan Fodio kuma yanzu haka muna da wani kamar sama Dr. Sama'ila Suleiman yan ɗaki yana Bayero University sannan kaga gani ina yar Adua hmm. sannan akwai akwai dr zaharaddin suleiman shi ma ya kusa gama just few days zai gama shi ma phd shi yan kwanaki kadan sannan akwai bashir suleiman shi ma still yana nan fuduma yana koyawa ka gane so a nan dai karamar hukumar yan daki tana to da wannan abu na'am to ko a tarihi wannan gari ne yan daki ya fuskanci yaƙe-yaƙe inda kamar da garuruwa a da suke wato yan daki bata fuskanci wani yaƙe-yaƙe ba sosai ka fahimce ni hmm. sai dai a lokacin da ana yaƙi din akwai 'yan ɗaki waɗanda sun ba da gudunmuwa sosai ka fahimce ni wajen kaman yaƙi da katsina ta yi lokacin nan saboda a wannan lokacin akwai runduna haka wani ɗan baskore akwai wani dan baskore wanda yan katsina sarkin katsina ya yaka to akwai mayakan yan daki wanda suka kama aka yi wannan yakin kuma sun bada gudunmuwa sosai to idan aka duba batun a kila a kabilu mm. a kama gana fulani ne su eh. na kafa wannan mm. yanzu haka wani irin kabilu ke cikin yanzu haka zaka ga fulani ne sai kuma akwai kana samun wasu wanda ake ce kamar bare-bare akwai bare-bare wanda suka dan shigo so kaga mix ne fulani da bare-bare sannan idan ka koma ta wajen sana'a zaka ga akwai ah, masu fawa ka gane saboda duk inda fulani suke in ka ga garin fulani wa za ka ga cewa akwai mahauta kusa da garin ka fahimce ni saboda mai saboda idan dabbobin fulanin sun gaza suke zuwa su saye su kasan ana cewa ba filace baya so ya ci ka gane ko za ta gaza su ya yi so ya shi kuɗin shi to su kuma wa'annan mahautan suna nan suna firin suna kallo idan aka sa shi yasa za ka ga kamar yan daki da shinkafa akwai alaka haka ka fahimce ni yawwa shi yasa za ka ji ai cikin akwai kirarin da ake ma garin. zaka ji ana ce mashi yan ɗaki garin dadu da dada da dadaye da dandiya so shine kirarin da ake maganin yanzu shi wannan dada din shi kuma dada wata mata ce wadda take yin tuwo mata wani alhaji kurma wanda a wannan lokacin su kaɗai ke da gidan ginin ƙasa a garin ka fahimce ni saboda duk bukoki ne duk danni ne to ita wannan dada din mata alhaji kurma tuwo take yi aka gaya mana sai dadaye shi kuma dadaye dan sarkin fawa ne kaga akwai alaka din da na gaya maka ta cewa da fulani da abun nan sannan kuma akwai dandiya ni dandiyan ma ma kakata ce ka gane kanwa kakata ce ita kuma dan da ya kawai mata ce haka ta yi arziki haka cikin yan arziki da haka na da ka gane eh. yawa to shine ina so mutane su san wayannan galadimomin saboda sun yi mana kokari sosai hmm. ka gane kamar akwai galadima sale akwai galadima rusku akwai galadima atiku katuru hmm. shi wannan atiku katurun shine yake da link da sarki duku hmm. ka gane shi ya fa shine galadima sai galadima abubakar atiku shi kuma wannan galadima abubakar atiku mutanen yan daki ba su mance shi har duniya ta nade saboda shi ne ya assasa ilimin boko lokacin da aka yi firamare 1950s duk iyayen mu nan di shi yasa su makaranta saboda wani mutum ne wanda baya da bambanci bai bambanta tsakanin dan talaka da da dan mai kudi yadda zai ba da abinci gidan shi haka zai ba duk wanda ya shigo zai ba da abin nan so shi ya tutura su makaranta sai aka galadima Umaru aka galadima Audu aka galadima Lawal Abdullahi sai aka galadima Bello Abubakar yan daki shi ma shi kuma aje waye shine sai aka ba wannan yazidin da yake ciki to ba baya ga waɗannan galadimomin kuma akwai magaji banda galadima a yan daki akwai magaji shi kuma magaji yana zama ne kamar a mataimakin shi wannan galadima yana taimaka ma galadima a halin da ake ciki yanzu eh. waɗanne irin abubuwa wanda suka kasance na kalubale garin yan daki ke fuskanta wanda za a so makwanta su ji don su ɗauki matakin da ya kamata babban kalubalen da garin yan daki yake fuskanta ta irin matsalar ruwan sha lokacin da akwai ruwa 'yan ɗaki sosai shi yasa ba su da matsalar dabbobin su ba su da matsalar abin da za su sha kuma su ba su da wannan matsalar yanzu ruwa muke so to madalla masu tsaro a nan shirin zai ɗiga aya yanzu a madadin wanda kuka ji mu da shi dr kabiru umar musa 'yan ɗaki daga gidan rediyon murya amurka abdulrahman kabir jani ke sallama da ku to madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salomon Abo da hada shiri da ba da umarni, alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.